Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shirye ne kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma ya saurara mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hiranmu da Malam Andrawus Riga Jarmai kan matakan da za a ɗauka na yakar talauci a arewacin Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi sai kuma sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai an are assalamu alaikum mahukunta a ƙasar iraki sun ce fashewar bom a babban birnin ƙasar iraki din wato bagadaza ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha bakwai kanawar sittin sun samu raunuka daban-daban bom ɗin ya tashi ne a cikin wata mota da aka ajiye a wata kasuwar sayar da kayan marmari da 'ya'yan itace akan wani sanannen titin da ke yawan zirga-zirga wanda ake yawan zirga-zirga wadda ke huriya wata unguwa da ke arewa maso yammacin birnin wanda kama wuri ne da yake da yawan mazauna duk iman saban shi'a ne kuma a wurin wanda kan yi dalilin mutuwar mutane goma kana wasu talatin suka ji rauni haka kuma jami'an gwamnati da na 'yan sanda da kuma na asibiti waɗanda suka yi magana da manema labarai amma ba su yarda a ambaci sunansu ba don ba ba su dama su yi magana da manema labaran ba amma sun ce abubuwan fashewan sun kashe mutane uku kana wasu goma sun samu rauni a wata kasuwa da ta yi fice da da ke unguwar sha'ab arewacin birnin na bagadaza wannan harin na ranar jiya lahadi ya zo ne kwana ɗaya bayan da wani ɗan kunar bakin wake na kungiyar is ya auna wani wurin taimakawa mahajjatan shi'a wanda hakan kuma ya dalilin mutuwar mutane bakwai kana wasu ashirin suka samu rauni daban-daban sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan na jiya lahadi sai dai sautari 'yan tsannin kishin addinin sunni suna yawan kaiwa 'yan shi'a ɗin ta ƙasar iraki hari wanda suke musu kallon masu aikata sako da ya cancanci a yanke musu hukuncin kissa jami'an tsaron ƙasa afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar taliban sun yi asarar mayakansu har dubu goma sha biyar da suka mutu ciki ko har da sama da dubu biyar da aka hallaka a cikin watanni takwas na farkon wannan shekarar kamar yadda wata hukumar nazari ta amurka ke bayyanawa a cikin rahoton sa na watanni uku uku da yake bayarwa da aka wallafa jiya lahadi babban sifetan hukumar sake ta da koma da afghanistan ya ce gwamnatin kasar ta yi hasarar akalla kashi biyu da digo biyu na yankin kasar lokacin da ake wannan fada da kungiyar ta taliban a cikin wannan shekara jami'in ya ba da misali da cewa daga cikin gundumomi fiye da 250 da ke karkashin rikon gwamnatin afghanistan mayaka na taliban sun kwace 33 a cikin wannan shekarar kungiyar ta taliban dai ta ƙara ƙami a bakin daga da sauran wasu wuraren da take kai hari daga watan agusta zuwa yanzu wanda haka ya sa ta yi kusa da kamin birnin Kudus da ke arewacin kasar da kuma shalkwatar lardin Helman da ke a cikin wannan watan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an shari'a na Amurka sun ce jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suna sanin da wasu ƙarin sakonnin imel da ke nasaba da binciken da ake wa Hillary Clinton da a gano tun ba yau ba. amma ba su ce komai ba sai ranar juma'a da ta gabata kwanaki goma sha ɗaya kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa sai dai abin da ba a gane ba shine dalilin da ya sa suka sa daraktan hukumar ta fbi james comey bai gabatar da wannan bayani ba sai da ana dab da wannan zaɓe tun farko dai tawargar kamfe ɗin hilar da jam'iyyar democrat sun yi murna a cikin watan yuli lokacin da suka ji komi yana faɗa cewa an kammala binciken da aka yi wa tsohon sakataren harkokin wajen amurka ba tare da bankaɗo wasu ayyukan ashe ba to sai dai sake tado wannan batu ya sa abokin karawar nata na jam'iyyar republican donald trump ya yi murna da sake jin bankaɗo wannan batu da hukumar ta fbi ta yi wannan ma ya sa trump din yake cewa jefa wa hilar kuri'a tamkar mika gwamnatin amurka ne ga ayyukan cin hanci da rashawa wanda zai zame barazana ga ingancin kundin tsarin mulkin kasar ta amurka wannan batu na imel dai na baya-bayan nan ya sake kunno kai ne a cikin wani sabon binciken da hukumar ta fbi ta yi wa tsohon dan majalisar dokoki na amurka anthony weiner wanda kuma shine tsohon mijin wata babban mai taimakawa hillary clinton din wato huma abedin gwamnatin kasar turkiya ta sake sallamar kimanin ma'aikatan gwamnati da yawansu ya kai dubu goma yayin da take ci gaba da gamawa da mutanen da take zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a kasar a watan yulin wannan shekara labarin sallaman ma'aikatan da suka hada da manyan malaman makarantu da ƙanana da jami'an kiwon lafiya ya bayyana ne a jiya lahadi kafin zuwa yanzu hukumomi na turkiya sun kori ma'aikata farin kaya da yawan su ya kai dubu tamanin kana an tsare sama da dubu talatin waɗanda ake gani suna da alaƙa da juyin mulkin shugaba recep tayyip erdogan ya faɗa ya nanata cewa malamin nan da ke zaune a nan amurka fetula gulen yana da hannu dumu-dumu cikin yunkurin juyin mulkin wanda ya dalilin mutuwar mutane akalla 270 shi ko gulen dattijo ne dan shekaru 75 da haihuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗaukar matakan shawo kan koma bayan tattalin arziki da ya haifar da matsayin rayuwa, wato matsin rayuwa, alkaluma na nuni da cewa talauci ya fi kamari a jihohin arewacin ƙasar a cikin hiramu da Malam Andrawus Riga Jarmai yayin ziyarar da ya kawo tashar mu na tambaye shi abin da ya haifar da koma baya a harkokin noma sana'ar da aka gada kaka da kakanni sai ya bayyana cewa da can daga baya kamar wasu 'yan shekaru da suka wuce matsalar da aka samu rashin yadda abin bai daraja za ka noma misali in koma da noman rani kamar abin da ya faru shekara ɗaya zuwa biyu da suka wuce cuta dai ta kama tumatiri akwai wanda wallahi ya sai da amfanin gona shi kakaf da dabbobin huɗa shi ya zuba kuɗin a gona amma wallahi tallahi bai fidda shi ba bai samu ma na yadda zai ci ba balle abin ga sai hawa waye gari ba ba ba ba maganin kwari duk maganin da za a sa ma cutar ta bijirewa maganin kusan ce da kin ga ɗaya daga cikin abin da ya karya manoman rani kenan wannan cutar ebola sannan in ka noma amfanin ka kai kasuwa ka noma masarar ka kai kasuwa ka je ka barar da ita da arha amma in aka sami yan watanni kaɗan kuma ka je ka saya ka ci abincin mara zaka abin ya faskara saboda zai ninka to a irin wannan yanayi gwamnati tana da haki ga waɗannan na tallafa ma waɗannan manoma musamman to gwamnati tana da haƙƙi amma dai ai Allah ya ce ka tashi in taimake ka haƙƙin gwamnati a nan taki don yau inda a ce gwamnatin ƙasar nan za ta taimakawa da eh, talakawa da taki ina mai tabbatar muku abinci zai wadata ko mun ragantaka mutum ya ce ya ƙoshi inda zai motsa kuma kin ga wannan shirin kun ga wannan shirin da shi mai girma Buhari yayi na cewa a koma gona ai ba karamin gargaɗi bane wannan ai wa azini wanda duk mai hankali ya kamata ya san wannan saboda ai da an watsar da an watsar da noman kowa burin shi aikin gwamnati ya ci a huci to ka shigo nan Amurka daidai ana yakin neman zaɓe za ka ba amurka ana nan da kwana goma a gudanar da babban zaɓe na ƙasa eh. wato zaɓen shugaban ƙasa ya eh. kaga bisa ga abin da ka gani ya kaga har siyasa amurka menene za ka kake gani ya bambanta siyasa amurka da yadda aka saba a gida najeriya a gaskiya siyasa amurka ta bani sha'awa amma sai na ji kamar ɗauki amerika mai da ita najeriya <laughs> saboda abin da ya bani sha'awa shine su dai 'yan takarar zaka ji wannan nasarar wannan amma da zara cewa an gama wanda ya ce sai ka ɗauka uwa ɗaya uba ɗaya ne saboda me ƙasar suke dubawa ci gaban ƙasai na na bayansu ba wai abin da za su samu ko kuma yadda za su azarta kansu ba ne ba a'a su ƙasar suke dubawa ya ƙasar za ta ci gaba so da ban sha'awa tun da suka fara wannan abu ni dai ban ga an kashe kuɗin kaza ba kai ko ma amma kan titi ma ba za ka gane cewa wai ana wata harkar siyasa ba sai dai in ka kalla a cikin talabijin amma kuma kowa da ra'ayin shi mata da maza kowa da ra'ayin shi amma ba za ka ga ana hayaniya ba ba kafirta wani ba wani wulakanci ba tozartarwa ko kuma babu dai ya su yan takara su bi ke ta su kuma abin sha'awa kowa yana jira lokaci yayi ya san wanda zai zaba Ba ba da na goro. A ina wa wa za ka gani ba ka wani na goro ma <laughs> alhalin ma ya talakawa masu ke bayarwa abun ma ban sha'awa talakawa su suka haɗa musu kuɗin zaɓen su manyan masu arziki ne na duniya amma talakawa mai dala ɗaya mai ɗari biyar mai dubu haka suka haɗa musu kuɗaɗen basu ga yadda muke gani kuma da muka ji abun mamaki ba mu wacan suna jira kawai a zo a ce sai wani kawo kuɗin ya bayar wanda bai bayar ba a tsine mai a zage shi a ce za a yi mai addu'a za ya lalace a gaskiya a gaskiya muna da aiki a farka Ubangiji Allah ya daidaita. To wannan ce ziyararka ta farko a nan Amurka? Na'am. Menene ya burge ka a nan Amurka? Bin doka. Saboda za ka ga abin da zai baka sha'awa da babban mota da karama da na ƙasa da na duk wanda za gan aka je daidai inda abin ya tsaya sai ka an tsaya ka wuce. Sannan kuma ba hayaniya kowa na hidima shi ba wanda ya damu da wani. tsakani da Allah ne yadda ma ake faɗin Amerikan da na zo ba ma haka na ganta ba ta wuce yadda mutum ke tsammani gaskiya ci gaban sai dai mu ce mu ma dai ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari duk da yawa an muke da su suna bakin gwargwadon su Allah ya taimake su to amin Andrews riga jarmai yayin ziyarar da ya kawo a nan tashar mu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Waya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka. Waya san gobe ban da Allah. Waya san gobe ban da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. da To, madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke ƙoƙarin gabatar maku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Allah ya albarkaci Najeriya da ma'adanai daban-daban. Idan ƙasar ta mai da hankali a kansu, jama'ar ƙasar za su amfana. Ita ma ƙasar za ta samu bunƙasar tattalin arziki. Saboda mahimmancin wannan ɓangaren kan samun kuɗin shiga. shirin ya leƙa jos babban birnin filato jihar ta yi fice a harkokin ma'adanai tun lokacin mulkin mallaka masu sha'awar shiga harkar ma'adanai ko suna da karatun boko mai zurfi ko babu suna da abin da za su tsinta ga wakiliyarmu da ke jos zainab babaji tafiyar da ta yi da daraktan cibiyar ma'adanai da ke birnin jos sunanka? Uh, sunana dr umar sa'idu bamaldi ni ne darekto na makarantar aikin albarkatun ƙasa da ma'adanai na najeriya wanda ke da cibiya a jos to me wannan cibiya ke yi uh, wannan cibiya an kafa ta saboda ta taimaka wajen ilmantar da mutane akan harkar ma'adanai kuma akwai kwasa-kwasai da muke yi wato akwai postgraduate diploma in ka gama digiri ɗinka na farko sai a koyar da kai aikin ma'adanai na wata goma sha takwas wanda yake in ka gama za ka iya aiki a uh, inda ake haikin ma'adanai ko kuma za ka zauna a matsayin kanka kai naka aikin ma'adanan sannan akwai horarwa da muke bayar wanda ma ba su je makaranta ba kuma suna da sha'awan aikin ma'adanai mu ƙara nuna musu illan aikin ma'adanai da kuma yadda za su yi su sarrafa shi a samu alheri mai yawa haka sannan akwai uh, mining community resource center wanda yake west of mines in mutane kamar wanda suke aikin kuza muna da injina da za mu dan gyara musu su ƙara daraja kafin a fita da shi kasan waje to nan ma ana ɗan samun kuɗin shiga in mutum ya ya ga ma'adanai a wajen shi zai iya kawo shi mu nuna mu tabbatar da sahihancin shi da kuma kwaliti ɗin shi ko ingancin shi a wannan saboda in ka samu baka san darajan shi ba sannan akwai hanyar da kuma shi ma ɗin muke ta dubawa saboda a kara samu kamar wajen ah, abubuwa da muke siya musu gemstones wato abubuwan kayan kawa haka ana so a rinka sarrafa su ana zama da su yadda za a iya amfani da su a cikin ƙasa. to eh, kana ganin wannan cibiya na iya sarrafa ma'adinai ta yadda za a yi amfani da shi wato a najeriya maimakon sai an fita da shi kasar waje kamun a sarrafa shi a dawo mana da shi eh ma'adanan kala-kala ne akwai wanda yake za mu iya ba da shawara a shigo da injina yanzu kamar mutane sukan amfani da diga da hamma su fasa dutse da ake aikin gini shi ma ma'adanai ne saboda haka mukan ba da shawara a sai akwai krosha wanda yake ko ƙananan hukumomi za su iya siya a taimaka a yi saboda in aka yi aka sa a inji zai fito da kaman abubuwa kamar uku ko hudu akwai tire kwata akwai half inch akwai kuma kamar yashi wanda yake za a yi block akwai wanda za a yi aikin hanya da shi akwai kuma wanda yake ma za a yi sa ɗaki ya rinka haske kamar tiles to wannan duk za a iya yi sannan kuma akwai kamar kuza ita kuma akan ƙara gyara ta te daraja saboda a fitar da wasu datti a cikin kuza ɗin za ka samu kamar ma'adanai kamar kala hudu to su ma wa'innan ana sayar da su amma in ba a sani ba sai a tafi da shi can kasan waje mu duk ba mu san amfani shi ba saboda abubuwan akwai kaman kuza akwai columbite wanda da shi ba a siyar ana zubar da shi ne to amma yanzu da yake kasuwan shi ya dawo ana iya ƙara sarrafa shi to muna da wa'innan injinan da muke wannan kokarin suna ragewa sannan kuma na ma'ana cotton and polishing wanda yake suke sarrafa su gemstones din to a matsayinka na masani a harkar ma'adinai kana ganin ta yaya najeriya za ta dogara da ma'adinai musamman kasancewar yadda man fetur ya eh, faɗi warwas a ƙasashen duniya eh, kaman kamar yadda muka saba gani ne shekara kamar talatin da suka wuce akwai kuza akwai zinari amma duk aikin da ake yi ana yin su ne ba an damu da su kawo kuɗi ba barin ba da ƙaramin misali yanzu in mutum ya tafi lokwaja akwai obajana inda dangote yake cement a wajen da yake mining din akwai albarkatun ƙasa guda uku duk kuma sinadarai ne na yin siminti abu ɗaya ne babu gypsum amma akwai laterite akwai clay akwai limestone ko marble saboda haka in ka je kana aikin ma'adanai sai ka samu ma abin da baka zato a wajen to wannan kawai zai mishi shekara talatin zuwa shekara hamsin yana aiki a waje ɗaya to kin ga in aka ɗauki kamar zinari aka ce za a yi aikin shi gadan-gadan to za a samu kuɗi mai yawa yanzu wannan obajana ɗin ya sa kuɗin siminti ya yi ƙasa ya ragu saboda to inda za a ci gaba a samu wasu waje din ma haka wasu ma'aikatu irin yadda dangwate yake za a samu albarkatu yanzu barin ba da misali in mutum ya tafi bauchi alkaleri bai wuce rabin kafa ba za ka samu farin ƙasa shi wannan farin ƙasa din za ka yi amfani da shi wajen fenti wajen magani in an sarrafa shi za a yi amfani da shi wajen yin takardu da dai sauransu hatta foda na mata mm. wasu ba su da aiki da za a kwashi ƙasa da yawa wajen sarrafa su so wasu ma suna so kawai a mazra su ne zuwa gari a yi fenti a ƙarike a haɗa wani kemikal a fenti saboda haka kowane local government ko state za su iya duba albarkatun ƙasa guda biyu uku da za su ɗauka in an tabbatar cewa suna da yawa a yi aikinsu To yawanci suna ganin kamar um, wannan aikin ma'adinai na gwamnatin tarayya ne akwai gwamnatocin jihohi da suka nuna sha'awan wato sa kai wajen ayyukan ma'adinai? A shi ma'adinai a albarkacin shi ne yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne amma kowa zai iya yin amfani da shi yanzu ma ita gwamnati abin da take so ta cire hannunta a aikin ta zama kawai tana ba da lasinsin kuma tana nuna ma mutane yadda za su yi aikin akwai jihohin da suka nuna cewa suna so su aikin ma'adanan kamar ita bauchi akwai bauchi investment wanda yake suna so su samu kuɗi su taimaka ma ƙananan masu aikin ma'adanai su masu yi sannan akwai jihar kano wanda yake shekara biyu da suka wuce mun je mun koyar da su akan yadda za su sarrafa wasu ma'adanai a kuma ƙara musu inganci kafin su bar ƙasar nan sannan bayan nan kuma akwai jihohin kamar nasarawa wanda yake suma suna da Uh, state investment wanda yake duk har yanzu saboda shi aikin akwai ba kamar aikin gona ne da eh, fili na waje ka soma aiki ba sai ka je ka nemi lasinsin sai ka nemi wanda yake shi ƙwararre ne akan aikin sannan sai ka nemi kuɗin da za ka yi aikin sannan har ma shi kansu injinan saboda ba mu da injinan da za mu sarrafa su so sai an yi so yakan ɗauki kamar shekara biyu zuwa uku kafin a yi tunanin macin gajiyan wannan aiki to um, waɗanne fa'ida ne za a ce ayyukan ma'adinai ke da shi musamman wajen inganta rayuwar talaka uh, shi ma'adanai in ba shi ma ba rayuwa saboda duk abin da ka duba ya jimbarci ma'adanai kuma a kamar yadda muka sani ne tun lokacin da aka aka soma civilization magana industrialization akwai abubuwa kamar su karafa moto hatta kamar yadda na ce akwai e, farin ƙasa ana magani da shi kuma bayan haka yana kawo ci gaban masana'antu sannan kuma ana aika ayyukan jama'a kuma wa'annan abubuwa za ki ga ana samun su a karkara ne su wannan karkara ɗin za su iya zama birane kamar misali bukur a jos da ai ga yadda take amma yanzu sai ga har turawa sun yi gidajensu sun sa waje ya za an yi hanyoyin motoci da dai sauransu na To tun da yake uh, waɗannan ayyukan ma'adinai suna da alfanu ina illolinsu? Alhamdulillahi shi komai ne akwai illan shi. To illan shi in baka da ilmi a kan shi. Saboda in za ka haƙa baka san kila wani zurfi ya kamata ka haƙa ba, kuma zai iya rusawa. Sannan kuma akwai wasu sinadarai a ciki wanda yake za su iya masu sa mutane uh, cikin haɗari. shafar lafiya saboda haka shi yasa ake son a samu wanda yake ya yi karatu ya kware akan wannan wanda da za a yi aikin shi zai ba da shawarwari ga yadda za a yi kuma in an gama aikin ga yadda za a mayar da wajen saboda shi aikin ma'adanai in ka gama shi ma za ka iya ci riban wajen da ka yi aiki da shi saboda in ka yi rami ne kila akwai za a tara ruwa ka yi aikin kifi ko ka yi hatta ruwan ma za a iya tace shi a shashi don kasashen da suka ci gaba ma za ki ga a kamfanoninsu ruwan da aka yi amfani da shi su suke zagaya da shi su tace shi su amfani da shi saboda haka aikin ma'adanai din shi ma duk yadda za a yi za a iya sa shi ya zama mai tsafta in an bi an karanta harkan yadda za a yi karatun shi amma in ba a yi ba ba za a sani ba saboda haka za a yi ta samun damuwa a kai e shi yasa muke mutane suke kaman illolin na da a'a illolin ba masu yawa ba ne sai dai ba a san yadda za a rage su ba kamar cututtuka ne an ce duk wani cuta akwai magani to shi ma haka aikin ba ne akwai magani shi abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar yanzu a madadin bakonmu dr umar sa'idu bamali da wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji da cewa hero diodone wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin alherin ubangiji ya kashe su ta hanya mai To a gaida Malam Salihu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mai a nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na safe ga Sale Shehu Ashaka da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya wannan mako. zamu fara sharhin ne da jaridar Daily Trust wacce ta kawo labari mai taken ban umarci kowa ya bada cin hanci ga alkalai ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce bai umarci wani daga mukarrabansa ba da ya bada hanci ga alkalai don murda shari'ar zaɓe buhari ya nesanta kansa daga irin wannan umarni da nuna shine mutum na ƙarshe da zai ambaci irin wannan kalami mai taimaka ma shugaban kan labaru malam garba shehu shi ya fitar da sanarwar da shawartar 'yan jarida da su daina alakanta shugaban da halin rikicin da alkalai ke fuskanta kakakin jam'iyyar apc mai adawa a jihar ondo ya zargi gwamnan jihar olusegun mimiko da yunkurin haddasa fitina adesanya ya ce mimiko ya kwaso 'yan banga siyasa don haddasa fitina a zaben ita kuma jaridar leadership ta kawo labari ne mai cewa falana baya goyon bayan karɓo bashin dala biliyan 29 bari mu koma jaridar punch ba mu da niyyar damke jonathan mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo ya ce gwamnatin najeriya ba ta da sha'awar damke tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan daga ƙarshe kuma sai jaridar disney na sanya mutane 25 sun zama biloniya tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya ce lokacin zamanin mulkinsa ya yi sanadiyar mutum 25 sun zama biloniya a najeriya obasanjo da ke magana a wani taro a Legas, bai ambaci sunayen mutanen ba tsohon shugaban najeriya ya buƙaci gwamnatin buhari da ta ƙirƙiro da hanyoyin samun arziki a najeriya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Zuwa gaida Sale sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana da yano Atom Tambuwal Sokoto State Nigeria. su shakka ya zama abin yabawa ga waɗannan bayan Allah ko in ce gwamnoninmu na jihar Arewa gwamnatin jihar Kano da gwamnatin jihar Sokoto inda su kaɗai ne a cikin arewacin Najeriya suka jajirce musamman game da tsayar da kafacin yawaita al'amarin albashi a kowane wata ba tare da samun matsala ba. wannan ya tabbata ne ya ta'allaka ne a lokacin da gwamnatin jihar kano ta shirya retreat na kwana uku a jihar sokoto domin karfado da harkar siyasa a wannan jihar tasu ta kano babu shakka wannan gwamnatin jihar sokoto da gwamnatin kano ta yi tsaye kwarai domin ganin albashi bai samu allah duk da taɓarɓarewar tattalin arziki da muke fama da shi a najeriya musamman mu gwamnatin mu ta jihar sokoto ta dage bancin albashi tana wasu muhimman aika a cikin birnin jihar sokoto wanda yake idan duk a shigo ko da ya san abin da yake yi ya san wannan gwamnati ta yi kwarai ta jajirce ga ayyukan alheri zuwa ga talakawanta. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Yusuf Bazuka mai leda gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga waɗanda suka karkatar da masara ta 'yan gudun hijira da gwamnatin tarayya ta ba da tallafi ya kamata su ji tsoron Allah. Mutanen nan suna cikin wani haƙula'i wanda ya kamata a taimaka musu, kuma gwamnati ta taimaka musu. Amma jami'in da zai kai musu wannan tallafi ya karkatar da tirela wajen talatin da biyar. Ya kamata a ji tsoron Allah. Mutum fayyace suna cewar wannan al'amari idan shi ya samu, da shi ma ba daɗi zai ba. amma kuma tun da yan uwa musulmi ya sami abin nan ya same su ya kamata a tausaya musu tun da dai ya kamata ba ba su za a yi ba kuma gwamnati ta ba su bai kamata a karkatar musu ba to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai mahukunta a ƙasar iraki sun ce fashewar bom a babban birnin ƙasar iraki din wato bagadaza ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha bakwai kano wasu sittin sun samu raunuka daban-daban jami'an tsaron ƙasar afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar taliban sun yi hasarar mayakansu har dubu goma sha biyar da suka mutu ciki ko har da sama dubu biyar da aka halaka a cikin watanni takwas na farkon wannan shekarar kamar yadda wata hukumar nazari ta amurka ke bayyanawa a jiya lahadi prime minister serbia alexander vokchin ya baiwa jama'ar kasar tabbacin cewa yana nan lafiya kalau kwana daya bayan da aka gano wasu mukamai da aka boye kusa da gidansa to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki daya sai can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yusuf harande yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da kuma solomon abu da injiniya mu charles saul alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri